صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma sake saduwa da ko a zangon shara hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a akwai labaran duniya bayan nan akwai shirin na afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin ra'ayoyin masu saurare daga nan sai mu kama ko shirin mata a cikin al'umma bayan sa akwai shirin na amsoshin fikihu za mu karkare da shirin duniyar mu a yau wanda sune abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha shida ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda daidai da 21 ga watan Jama'a ula na shekara 1444 Hijira kamariya masu kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamba shekara ta 1950 mutanen tsibirin Cyprus suka fara yunkurin kubatar da yankin nasu daga mulkin mallakar turawan Birtaniya kafin haka dai tun karni na 15 miladiya ne Cyprus ta koma karkashin ikon daular Usmaniya sai kuma shekara ta 1877 turawan Ingila suka kawo daular Usmaniya dauki a lokacin take gwabza yaki da sojin Rasha wannan ne ya sa daular Usmaniya ta amincewa turan Birtaniya suka shiga tsibirin Cyprus sai dai ban dollar ta hada kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wani halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen ƙasar suka fara yunkurin su a rana irin ta yau. masu ware ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha shida ga watan disambar shekara ta 1991 kasar kazakhstan ta samun yancin kanta a daidai lokacin tare da soviet ke gab gujewa rugujewa kazakh ita ce kabila mafi girma a kazakhstan kuma sun fito ne daga kabilar turk da magol an raba su zuwa manyan daloli uku a karni na goma sha bakwai amma tun daga farkon karni na goma sha takwas sana hankali suka shiga karkashin ikon rasha kuma a cikin karni na goma sha tara sun musulunta tare da wasu da dama daga cikin al'ummomin yankin tsakiyar asiya kazakistan tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai tana iyaka da china rasha uzbekistan kirgistan da kuma turkmenistan babban birnin kazakistan dai shine almaty amma daga baya an mayar da astana ya zama babban birnin kasar a cikin shekara ta 1996 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a ranar irin ta yau 16 daga disamban shekara ta 1998 wata kwatan ɗaukar ƙara a birnin paris na faransa ta yanke hukuncin ɗauri da kuma tare kudade akan Profesa Roger Grody wani marubuci kuma dan siyasa musulmi dan kasar ta Faransa kwatan ta daure shi saboda abin da ya rubuta a cikin littafin sa mai suna tatsuniyoyi da aka gina siyasar Isra'ila a kansu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa VOH mai watsa shirye-shiryensa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana. Kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com. A manhajar WhatsApp da Telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓarmu mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madalla in sai a gyara zama domin a saurari labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu majalisa ta umarci babban bankin najeriya da ya ƙara tsabar kuɗi da za a iya cirewa birtaniya kuwa kimanin ma'aikatan jinya dubu ɗari ne suka sanduma yajin aiki a ƙasar qatar a wasannin cin kofin ƙwallon kafa na duniya ana riɗe cewa benzema zai iya komawa faransa don buga wasan ƙarshe da argentina ta yanzu kuma ga labaran da ke dake majalisar dattawa a tare najeriya ta buƙaci babban bankin ƙasar na cbn da ya kara yawan tsabar kudade wanda mutane za su iya cirewa a sabuwar dokarsa wadda ta taƙaita yawan tsabar kuɗi a hannun mutane a zaman nata ta buƙaci da ƙara adadin kuɗin wanda za a iya cirewa saboda koke-koken jama'a wanda suka biyo bayan matakin na babban bankin najeriya majalisar ta kuma baiwa kwamitin umarni na sanya ido akan bankin cbn domin tabbatar da cewa an samu daidaito na adadin da kuma mika mata rahoto lokaci zuwa lokaci a ranar tara ga watan janairun shekara ta 2023 ne dai cbn zai fara aiwatar da dokar takaita tarar kudade da mutane suke a bankuna zuwa naira 500,000 ga kamfanoni da kuma ma'aikatu sannan naira 100,000 ga ɗaiɗaikun mutane kowane mako sai dai muhawara da majalisa ta yi akan wannan rahoto wanda kwamitin ya gabatar akan harkokin banki ta gaice gwamnan bankin najeriya din domin duba yiwuwar aiwatar da wannan manufa ƙungiyar haɗin kan al'umma a ƙasar iraki ta yi barazanar gudanar da zanga-zangar neman a bayyana sakamakon bincike kan kisan gilla da aka yi wa kasim sulemani da kuma abu mahadi almuhandis kakakin ƙungiyar muhammad ashab a cikin wata sanarwa wadda aikewa shafin yaɗa labarai na ƙasar iraki ya bayyana cewa akwai yarjejeniya wadda aka kulla tsakanin dukkanin bangarori na al'ummar iraki na cewa dole ne a gudanar da gagarumar zanga-zanga matukar dai ba a bayyana sakamakon binciken kisan kasan sulemani da abu mahdi muhandis ba bayanin ya kara da cewa mutane za su fito akan tituna da hanyoyi daban-daban da kuma taruwa a filaye kamar da kuma za su tare da taken neman dole ne gwamnati ta bayyana sakamakon bincike akan kisan gillar da aka yi wa mataimakin kwamandan dakarun hashidu sha'abi abu mahdi mahandas da kuma kasun suleimani sannan kuma ya bayyana cewa yanzu haka wasu bangarorin kasar iraƙin sarga sun shirya domin gudanar da wannan zanga-zanga inda ce sun baiwa gwamnatin wa'adi na ɗan takaitaccen lokaci domin samun bayani akan abin da suke nema. to jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zuwan ku daga hausa radio BOH a birnin tehran kimanin ma'aikatan jinya dubu ɗari ne suka fara yajin aiki a karan farko a ƙasar birtaniya a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta yi watsi da tattaunawa a kan batun albashinsu ma'aikatan jinyar na birtaniya sun buƙaci ƙarin albashi kashi goma sha tara cikin ɗari amma gwamnati ta ce ba za ta iya biyan wannan kashi da ma'aikatan suka buƙata ba wanda wata kungiya mai zaman kanta ta ba da shawarar yin hakan ma'aikatan jinya za su maimaita aikin masana'antu a ranar 20 ga watan disamba sakataren lafiya na birtaniya steve barclay ya ce abin da takaici ne matuka idan wasu mambobin kungiyar ta majinyata suka shiga yajin aikin a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta wa karim benzema damar komawa tawagar 'yan wasan kasar faransa don buga wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar qatar wanda za a buga a tsakanin faransa da argentina dan wasan da ya ji rauni ne kwana biyu kafin fara gasar ta kasar qatar wanda kuma hakan ya sa aka fitar da sunansa daga cikin jirin 'yan wasa da za su wakilci kasar faransa a qatar duk da raunin da ya samu faransa bata mai sa da wani ba hakan ke nuna cewa dan wasan a kowane lokaci zai iya komawa a cikin tawagar 'yan wasan faransa matukar dai ya gama murmurewa to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen da zan fara shirin na afirka a yau Africa. Iyo. Masu saurare barkan ku da haka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda majalisar dokokin ƙasar Tunusiya ta nan gaba za ta kasance ne musamman bayan da shugaban ƙasar ya gudanar da garan bawul a tsarin dokokin zaben majalisar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. al'ummar tunusiya za ta gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 17 ga wannan wata na disamba da muke ciki inda majalisar dokokin za ta shafi tsawon shekaru biyar kuma majalisar dokokin kasar za ta kunshi 'yan majalisu 161 ne maimakon 217 kamar yadda zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya a wannan karo zai gudana a kan sabon tsarin zaɓe na kai tsaye daga ɗaiɗaikun mutane kuma yawan 'yan takarar majalisar sun kai 1,058 kuma 936 maza ne sannan mata 122 wato mata za su kunshi kashi 12 cikin 100 kenan inda a wannan karo aka samu koma baya mai tazara a fagen halartar mata da suka tsaya takarar majalisar dokokin kasar ta tunusiya matsalar koma bayan yawan 'yan takarar majalisar dokokin tunusiya a tsakanin mata ya samo asali ne sakamakon sabuwar dokar zaɓe da shugaban kasar kais sa'id ya tsara inda sabon tsarin zaben kai tsaye daga al'ummar ƙasa ya rusa ka'idar samun daidaito tsakanin yawan 'yan takara maza da mata a ƙasar kamar yadda a zaben 'yan majalisun dokokin tunisia a wannan karo ma'aikatan ma'aikatar ilimi ne suke kan gaba a jerin sunayen 'yan takara da yawansu ya kai 273 a cikin jimillar 'yan takara 1,058 sai kuma ma'aikatan gwamnati da suke rufa musu baya da kuma masu sana'o'in hannu sannan a ɗaya ɓangaren kuma adadin 'yan takara daga cikin 'yan kasuwa ya ragu saɓanin yadda aka samu a zabukan da suka gabata domin da yawa daga cikin su sun fito takara ce a jerin sunayen jam'iyyu wannan shine zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya da zai gudana a karan farko tun bayan da kasar ta samu 'yancin kanta bisa tsarin da ɗaiɗaikun mutane za su kada ƙuri'a domin zaben ɗaiɗaikun 'yan takara bayan da shugaban kasar kai sa'id ya rusa tsarin da jam'iyyu suke gabatar da jerin 'yan takararsu ko gamayyar 'yan takara masu zaman kansu suke fitar da jerin sunayen waɗanda suka tsayar kamar yadda dokar kasar a baya ta kunsa kuma wannan sabon tsari da shugaban kasar ya bullo da shi yana daga cikin umarnin shugaban kasa na musamman da ya fara aiki da shi a maimakon kundin tsarin mulkin kasa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 kan tsarin zaben majalisar dokokin kasar tsarin zaben ɗaiɗaikun 'yan takara kai tsaye yana daga cikin sabon tsare-tsare da shugaban kasar kai sa'id ya gabatar ta hanyar yin watsi da jerin sunayen 'yan takara da jam'iyyu za su gabatar ko gamayyar 'yan takara masu zaman kansu suke fitar da sunayen da suka tantance a tsakaninsu kuma shine abin da dokar zaben kasar ta shimfiɗa a baya fitattun jam'iyyun siyasa musamman jam'iyyar annahada da jam'iyyar free destorial party da take da sabanin mahanga da jam'iyyar annahada da kuma sauran jam'iyyu masu sassauci ra'ayi da na mazan jiya sun bayyana matsayinsu na kauracewa zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar ta tunusiya da ke tafe a ranar goma sha bakwai ga wannan wata musamman sakamakon canje-canje da shugaban ƙasar ya shigar a tsarin zabukar ƙasar inda suke bayyana matakan nasa da juyin mulki ga kundin tsarin mulki mulkin kasar yayin da kananan jam'iyyun siyasa ne kadai suka amince da sauye-sauyen da shugaban kasan ya gabatar kuma suka tsayar da 'yan takararsu sannan jam'iyya mafi shahara a cikinsu ita ce jam'iyyar people's movement wacce a zaben baya take da mambobi a majalisar dokokin kasar goma sha biyar yayin da sauran jam'iyyun ba su da wakilai a majalisar 'yan adawa a kasar ta tunusiya suna ganin majalisar dokokin kasar da za ta zo nan gaba za ta kasance mai rauni kuma mambobinta za su kasance ba su da wata kima kamar yadda babu wani shirin siyasa da za su samu daidaito a kansa yayin da masu goyon bayan shugaban kasar kais sa'id suke ganin sabuwar majalisar za ta kunshi bangarori da suke da mahangan siyasa guda da nufin ciyar da kasar gaba hakanan masharhanta suna bayyana cewa sabuwar majalisar dokokin kasar da za ta zo nan gaba bayan zaɓe za a samu giɓi musamman a adadinta saboda akwai mazaɓu bakwai da suke ƙasashen waje ciki har da na ƙasashen larabawa da ba su da 'yan takara don haka zai zama dole a kan majalisar dokokin tunisia ta nan gaba a zamanta na farko ta zama tana da giɓin guraben 'yan majalisu bakwai da ya zama dole ta rubuta wa hukumar zaben ƙasar cewa ta shirya zaben cike gurbinsu shirya wani bangaren zaben zai buƙaci lokaci da hukumar zaben ƙasar za ta sake gayyato masu kada ƙuri'a da kuma yin sabbin tsare-tsare kuma hakan na iya sanyawa a sake yin kwaskwarima ga dokar zaben ƙasar domin rage sharuɗanta misali a duk lokacin da aka samu gurbi a majalisar mai zuwa hukumar zaɓe za ta shirya zaɓuka na cike gurbin yayin da tuni a mazaɓar akwai zaɓaɓɓen ɗan majalisa kenan zai zame a mazaɓa guda an samu 'yan majalisu biyu wanda da tun farko aka zaɓa da kuma na biyu da za a zaɓo lamarin da dokar zaben ƙasar ta hana masu fashin bakin siyasa suna ganin za a gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar mai zuwa ne bisa ka'idojin sabon kundin tsarin mulki da shugaban ƙasar ya tsara da kansa wanda zai maye gurbin shugabancin kasar da na majalisun dokoki tare da ƙara wasu ƙarin iko ga matsayin shugaban ƙasa saɓanin majalisar da ta gabata wacce ta ba da kariya mafi ƙarfi ga wakilan majalisar na fuskantar barazanar janye aminci kansu daga kashi goma na masu kada ƙuri'a a mazaɓunsu idan suka saba alkawuran da suka ɗauka kafin zaɓe kamar yadda sabon kundin tsarin mulkin ya kuma haramta wa ɗan majalisa canza jam'iyya zuwa wata jam'iyyar ta daban ba wacce aka zaɓe shi a kanta ba kamar yadda a baya ɗan majalisa yake da 'yancin canza jam'iyya magoya bayan shugaban ƙasar suna ganin cewa matakan da aka bullo da su za su kare martabar al'umma da kuma hana abin da ake kira yawon shakatawa a tsakanin jam'iyyu sai dai 'yan adawa sun yi tsokacin cewa sabon matakin zai raunana ƙarfin 'yan majalisar hakanan an bayyana majalisar dokokin da ta gabata da cewa tana da iko da karfin gabatar da daftarin kuduri da nufin neman amincewa da ita a matsayin dokar kasa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2014 ta tabbatar da hakan amma majalisar dokokin kasar mai zuwa karkashin sabon kundin tsarin mulkin kasar 'yan majalisu za su kasance ma'aikata ne kawai ba su da hurumin kafa sabbin dokoki a kasar kamar yadda a sabon kundin tsarin mulkin tunisia shugaban ƙasa yana da damar gabatar da daftarin dokoki da suke da fifiko wajen yin la'akari da su yayin da wakilai suke da damar gabatar da shawarwarin doka bisa sharaɗin wakilan da suka gabatar da shawarar su kai goma hakanan dukkanin shawarwarin dokoki ko shawarwarin neman gudanar da kwaskwarima ga dokokin da 'yan majalisu za su gabatar ga majalisar dokokin kasar mai zuwa ba za a amince da su ba idan har za su kawo cikas ga kasafin kuɗin gwamnatin kasar 'yan adawar tunusiya dai suna ganin cewa majalisar dokokin da za ta zo a nan gaba za ta kasance majalisa ce ta je kanayika domin ba ta da wani iko duk wani iko yana hannun shugaban kasa tare da faɗaɗa ikonsa a kundin tsarin mulkin kasar yayin da masu goyon bayan shugaban kasar suke ganin cewa majalisar dokokin kasar tana da tasiri wajen kawo daidaito da shugaban kasa musamman a fagen zartar da kudurori da kuma sanya ido kan ayyukan gwamnati game da janye amincinta kanta sabon kundin tsarin mulkin tunisia ya tanadi cewa shugaban ƙasa ne ke da hurumin naɗa shugaban majalisar zartarwar ƙasar wato prime minister kuma shine zai tsara manufofin ƙasa baki ɗaya da tantance mahangarta kawai zai ɗauki matakin sanar da majalisar dokokin ƙasa ce da na yankuna a gefe guda kuma a kundin tsarin mulkin da aka soke a baya na shekara ta 2014 ya tanadi cewa jam'iyyar da ta samu mafi rinjaye a kujerun 'yan majalisun dokoki ita ce za ta zaɓo firaminista da zai kafa a gwamnati a ƙasar sabon kundin tsarin mulkin ya tanadi cewa majalisar dokoki da majalisar ƙasa da na yankuna su ne za su haɗu gaba ɗaya su nuna adawar su ga manufofin gwamnatin ƙasa da ayyukanta ta hanyar gabatar da jerin tuhumce-tuhumce da suke yi kanta sai dai shugaban ƙasa ne yake da zaɓi kaɗai ya amince da murabus ɗin gwamnatin idan aka sake gabatar da ƙudurin sake zargin ta a karo na biyu ko kuma ya rusa majalisar dokokin ƙasa da na yankuna ko ɗaya daga cikinsu a nashi mahangar dangane da sabon tsarin zaɓe a ƙasar tunisia musamman rusa matsayin jam'iyyu na tantance sunayen 'yan takara ko gamayyar 'yan takara masu zaman kansu na fitar da jerin sunayen waɗanda suka tsayar kamar yadda dokar ƙasar a baya ta kunsa shugaban shugaban jam'iyyar national plate party kuma tsohon minista a kasar ta tunisia mabruk karshe ya jaddada cewa sharuɗan zaɓe da aka amince da su a halin yanzu ba su da manufa mai inganci yana mai fayyace cewar a baya jam'iyyu ne suke gabatar da sunayen 'yan takara gaba ɗaya kuma suke ɗaukar nauyin tantance 'yan takarar wato akwai wata matatar siyasa da take tace 'yan takara da ake kira da jam'iyyu hakanan akwai shugabannin jerin sunayen 'yan takara masu zaman kansu kuma suna da hormon tantance 'yan takara wajen zabar sunayensu amma a halin yanzu babu wannan matatar shingiyar tsayawa takara da za a bi wajen cancantar ɗan takara maburu karshe ya kara da jaddada cewa a halin yanzu duk wanda yake da burin samun kuɗi da samun kariya a matsayinsa na ɗan majalisar dokoki kawai sai ya tattara sanya hannun mutane 400 ko da kuwa ta hanyar yin amfani da kuɗaɗe ne domin samun kaiwa ga burinsa na zama ɗan majalisar dokokin ƙasa shugaban jam'iyyar ta national flight party yana mai fayyace cewar jerin 'yan takarar tana kunshe da sunaye da ba a san ko su wane ne ba lamarin da zai janyo rashin mutunta da tunisia a sakamakon mambobin 'yan majalisar ta domin zai yiwu a samu mai fataucin muggan kwayoyi ko mai sayar da giya ko kuma masu fasa kwabri a cewarsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to su kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. mai magana gwani lawan ali gamadan kura jihar kanan daban najeriya ina so in tuna wa gwamnatin shugaba buhari cewa a lokacin yakin neman zaɓe gaban ƙasa muhammadu buhari ya dinga kuka a cewa talakan najeriya ina cikin wani hali da yake sayan mai a man fetur a lita ɗaya naira tamanin da biyar to yau an waye gari yau a cikin garin kano ko ma da wasu sanna cikin ƙasar najeriya cewa a man fetur ne ma ake kulle 400 litar gidan mai so ina kuma ga sauran masu sai da mai na bakin titi da sauransu so gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin shugaba buhari fatanmu shine ya cika alkawarin da ya dauka wa talakawa ka ita shi a gama ga allah a tambaye shi shin ya yi da wancan alkawari domin muna kyautata masa zato shi yasa muke faɗa masa domin isamu iji cewa ga alkawarin da in ya manta masu ba shi shawara ba su tuna ba to mu talakawan najeriya mun tuna masa mai magana gwani lawan ali gamadan hassan barka ina gaida ka kai da abokan aiki a baki daya alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio mana musulunci ta na iran eh, suna na nafi baba nafisa dan wanda tsawon da ke nan burin tare abuja ne shirya yau ina so in ji na ga misali prezan baba eh, bazu muhammad eh, na kokarin da ya yi na maido tsohon tsohon askara ko tsohon soji wanda suka yi da ta dubi da goma sha bakwai maido su hilin daga eh, don samu mai su da gurbi wurin wasu ma'aikatan kenan nan kiran da nake so in ya kamata a ce ba wai gadi kawai za a bar su ba har hilin daga akai saboda duk ma irin yadda za a yi wannan tsohon sojojin nan sun yi sojojin da ke da kwai na zamanin yanzu e eh, tireni da iya aiki da basira kuma wannan matasa matasan nan jan sojoji wanda aka kora ga aiki da wasu dalili tunda sun nemi gafara gaba ba shugaba zo muhammad muna neman ya eh, janye wannan hushi da aka yi da su a maido su suma hilin da ga ganin cewa su masu jini ga kai ne dan uwan ku na fi ba wannan fisa dan wala zan zanen burin tare abuja ne shi assalamu alaikum sashin hausa na tehran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatte da magaram ina so ku bani dama ya kira ga shugabanninmu na kasashen afirka dangance da taron da suke a can kasar afirka amurka to gaskiya muna musu fata alheri ko muna fata ya za ta biya kuɗin sabulu amma ya kamata shugabanninmu na kasashen afirka gaban nan su ma shugabannin na kasashen yamma ya kamata ku riƙa gaito su suna zawa tunda buƙatar kowa ce tsakanin mu da su mu ma suna buƙatar wani abu a kasashen mu domin ya kamata su ma su rika ziyarto kasashen namu in dai har buƙatar ba ta kansu ba ce kadai in dai har da mu da gaske suke kenan ya kamata su ma ku riƙa gaito su suna zawa domin a rika yi baki da baki na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da mu jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi la. Radio Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina so in ba da ra'ayina saman wannan taro wanda gwamnatin Amurka shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya kiri shugabanninmu na Afirka. To gaskiya wannan taro Allah sa a samu e manufofi masu kyau kuma saboda ba yau ba ba karo na farko ne da irin wannan kasashe na shugabannin kasashen turai suke shirya kasashe mu na Afirka taro amma kuma ba wani amfani da ake samu ba mu sani ba matsalar wajen su shugabannin kasashen ne na turawa ko kuma daga wajen shugabannin mu bane na kasashen afirka kuma muna jan kira kasashen mu na afirka musamman ma shugabannin afirka su yi amfani da wannan dama da suka samu su kwatanta ma kasar amurka ta musu tsaye wajen yin kuɗin nan na bai daya muddin kasashen mu na afirka ba a samu aka yi kuɗi na bai daya ba to gaskiya kasashen mu na afirka suna cikin wani hali wanda gaskiya sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kowa sani abu ne mai wuya gwamnatin amurka ta bar goyon bayan kasar faransa musamman ma idan wajen yin wannan kuɗi ne idan kasashen mu na afirka suka samu suka yi wannan kuɗi na na bai ɗaya kuma ba wai ƙasar faransa za ta rinka buga su ba su riƙa ƙoƙari su kansu su rinka buga kuɗin su wanda za su rinka kewayawa cikin kasashen mu na afirka kasan ƙasar amurka abu ne mai wuya ta, kama wannan ƙudiri wanda eh, shugabannin afirka suka kawo mata muna jan hankali da su jaraba su jaraba su gani in allah ya taimake su wajen wannan manufa ta su mai kyau radio iran mai muku magana alkasim ne daga nan agada Paris ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Musulunci ta Iran sunana Jibrin mai sai da mai bunga da ke jihar Bauchi Najeriya. Gaskiyar gaskiya muna jin daɗin shirye-shirye da kuke gabatar mana a wannan lokaci saboda gaskiya suna nishaɗantar da mu sannan kuma dan amfani da wannan dama domin in kira ga 'yan uwana matasa waɗanda ake amfani da su wajen banga siyasa inda 'yan siyasa ke sayan kwayoyi miyagun kwayoyi su basu da makamai don su taya junan su so wannan ma yana da kyau a ce idan dan siyasa ya kira matashi ya ɗauki makami ya bashi da kwaya to sai ya sa ido ya gani shin da ya kira ya bashi wannan abun tare da ɗansa ya haɗa su kaga wannan yana da kyau a cikin mutum ya yi nazari in tare da ɗansa ne to ka san eh to abun ba ba laifi in kuma ba ɗansa to lallai shi da kansa san cewa lalle wannan abu ne da ya kiyaye don ya cutar da shi ba abu ne mai kyau ba saboda haka ina kira ga yan uwana matasa dan Allah dan annabi da ni a hankali saboda siyasa ce take kakkatowa a Najeriya kada wani dan siyasa ya yi amfani da mu matasa saboda mu na ta kakashe junanmu hakan ba shi da amfani dan Allah mu kiyaye ku huta lafiya ga rediyon musulunci na Iran mai magana Jibrin mai sai da mai banga da jihar Bauchi Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya memba kungiyar muryar matasan afirka to game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina a kan zargin da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa wasu gwamnoni da wawure kudin kananan hukumomi hakika wannan abu akwai alamun kamshin gaskiya wannan zargi da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi hakika wannan abu akwai alamun kamshin gaskiya ya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gaggauta ɗaukar matakan baiwa ƙananan hukumomi damar 'yancin gashin kansu domin su samu damar amfana da kudaden da ake ware musu na kasan gwamnati da fatan Allah ya sa wannan kira namu zai isa ga kunnuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ku tashi lafiya ofet jamhuriyar musulunci Iran. Na gode sunana Kwamaratul Yasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya mun gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu Iran radio ta Iran radio albarka. muna muku dubon godiya da fatan alkhairi za ni ce gumi bisa kan baki da ke shigowa cikin nijar duk ta'asar da ka ji ana yi cikin nijar baki ne ke yin ta ba 'yan ƙasa ba in 'yan ƙasan ma ne to sun gama an gama kai ne da bakin ne za a ake yin wannan ta'asa cikin nijar yanzu ka diba barayi sun mu yawa cikin ƙasar nan ta nijar kuma gashi 'yan baka hula suke ko 'yan wane ne wai barawo ya duro gidanka da makamai yi amma kai baka isa ka tafi barawo ba sai ka ji an ce dan menene ka je ka mai magani kai wannan shari'a tsakani da Allah da Annabi a walwale ta ƙarye ɗaya ƙarye biyu na dare mutum ya turo da makami gidanka ka taɓa shi Allah ba ka sa'a ka taɓa shi wani ya zo ce me ka taɓa shi to Allah sauƙaƙe da wanga zamani na ƙasa ne salamu alaikum ina muku fatan alkhairi daga maradin jamhuriyar Nijar. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. kuma sai shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma Assalamu alaikum. Barkam da warhaka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu wanda har yau dai ni taku Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta. To kuma da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ya murmusa yana faɗin kana ta in yafi a sadiku shin wace ce za a yafe mawa ya shiru har lokacin kan shi na ƙasa a hankali ya kira sunan shi a sadiku ya ce na'am me ka ɗauke ni ya tambaye sa idan saƙen sama fuskarsa kai tsaye ya ce jigo shin umarce ka yanzu ya je mashi tambaya ya gyaɗa kai jikinsa na ɓari allah ramma ya saki siririn murmushi sannan ya ce idan na umarce ka da ka daina kawo mini zancen bluetooth shin za ka iya bari har na tsawon rayuwarka gabansa ya faɗi ya ɗago ya kalle shi a razane kuka ya saki yana girgiza kai a hankali ya ce ba zan iya baffa wallahi ba zan iya ba ya ce saboda me har gobe ina ƙaunarta fiye da rayuwata ya faɗa kai tsaye daga cikin zuciyarsa ya kalle shi kau da kai tir ya faɗa sannan ya nuna mushi kofa idan na umarce ka da ka bar mani gida fa ya miƙe babu musu ya juya yana wagensa yayin da idanuwansa suke zub ruwan bakin ciki sunana zainabu cikakken sunana kuma zainab abdullahi alaramma yake ni yar babana ce domin yar gata ce gaba da baya ni kadai ce mallakin mallakinsa a duniya sai kuma tunan almajiran da yake dauke a matsayin yaransa mahaifiyata ta rasu tun gurin haihuwata don haka a nonon akuya shine abinci na har na kai mizanin shan madara sannan baba ya yi aure ya auri umma halima mace mai mutunci da tawakkali duk da ba taba haihuwa da shi ba amma ta rike ni tamkar yar cikinta bayan umma halima a sadiku shine mutum na uku da na fara bude ido na gani a gidanmu almajirin babana ne kuma amintaccensa ne gaba da baya domin bana jin bayan ni akwai wani mafificin soyuwa a zuciyar babana irin as-sadiku mutum ne mai ruwan amana da gaskiya kuma dan asalin jihar adamawa bafin latinin usul mai kunya da kamala tun yana dan shekara biyar yawon almajiranci ya kawo shi gurin babana a bangare ɗaya kuma a sadiku ya taka muhimmiyar rawa a rayuwata yana matukar ƙaunata tun kafin in san wacece ni baya samun natsuwa idan har ba dariya nake ba idan kuma na tsallar kara wallahi ko karatu yake haka zai kwaso a guje ya ɗauke ni ya rirriga ni har sai na yi shiru sannan yake samun natsuwa idan ya koma kuma alaran mai take shi saboda tashin da ya yi haka bai hana kuma gobe ya sake maimaitawa ba kowane almajiri a rayuwarsa idan ya samu kuɗi ya tara sannan ya sayi abin da yake bukata amma ban da asadiku domin kuɗinsa na zainabu ne yakan wuni tsakiyar rana yana aikin wahala domin ba malalaci ba ne sannan idan ya tashi da daddare ya biyo ya siyo mana kwakwa ko dabino ya kawo mani babu irin aikin wahalar da baya yi don kawai ya yi mana tsaraba tun baffa na hana shi har ya zuba sarautar Allah ido domin abin daga Allah ne na riga na zama wani bangare na rayuwarsa sannan akwai shakuwa sosai a tsakaninmu sannan har na shekara biyar bai bar goya ni a bayansa ba babana ya tsaya mani ta gaba da baya ya tsaya tsayin daka gurin ganin ya bani ingantacciyar tarbiyya sai dai ina da burka a rayuwa ta buri da ya shallake tunaninsa kullum magana ta ɗaya baffa idan na girma na yi kuɗi zan sayi katuwar mota in zo in ɗauke ka mu tafi madina sai dai ya yi dariya tunanin shi haukan ƙuruciya ce bai san hakan zai zama matsala ba a gaba yana faɗin ko zainabu ta in gyaɗa mashi kai ina murmushi na kasance kyakkyawa ta gaske kalar skin dina, kala mafi tsada a rayuwarmu chocolate color ina da manyan idanu masu kama da kwai sannan kuma farare ne tas kamar madara ga kuma dogon hanci ɗan siriri da baki na madaidaici ban san menene soyayya ba sai a cikin kwayar idan asaddiku mafarkinsa burinsa da kuma muradinsa zainabu ni kan mafarki na babbar mota burina kuma katon gida muradi na a sadiku domin tun ina kankanwa babana ya bayar da ni gare shi tare da yi mashi alkawarin aure na muddin na kai shekara sha takwas. ina je ss 3 na sauke alkur'ani mai girma tun daga fatiha har suratul ikhlas babu wani shafi da zaka bude mani in gagara karanta shi littattafan addini kan bana jin akwai wanda ban taba ba domin burin babana bai wuce in zama hafiza ba ni kuma burina ɗaukaka ce a boko kan ban taba ɗaukar koda na biyu ba shi yasa kaf malaman babu wanda bai sanni ba sannan kuma makarantar kanta tana takama da ni domin duk wani quiz competition dole sai da ni za a yi shi kuma har lokacin a bai bar ɗawainiya da ni ba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 mu zama lafiya. Tunzu kuma ga nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani ne wannan shiri yana amsa tambayoyin da kuke turowa domin a ba da amsa dangane da al'amura na fikihu to kuma kamar yadda muka saba mukan duba mu kuma karanto tambayoyin naku sai kuma ba da amsa daidai gwargwado to yau ma ga tambayoyi da yawa wanda za mu iya ɗauka mu gani ga wani <clears throat> ban allah yana tambaya yana cewa asalamu alaikum filin fikihu tare da fatan kuna lafiya tambaya ta ta shafi al'amura ne na sallah shin da gaske ne cewa idan mutum ya yi sallah bayan ya idar da sallar sai ya ga cewa ashe ya yi ta babu alwala ne zai iya kasancewa tun da ba da sani ya yi ba ya ci gaba kurin wato sallan ta karbu ko kuma yaya ya kamata ya yi domin akwai wanda ya gaya mana cewa tun da abin duk da mutum ya yi cikin rashin sani to wannan abun ya karbo saboda ka irin wannan sallar ba sai an sake zuwa an maimaita ba kenan da cikin rashin sani ne mutum ya yi ta babu alwala to amma wannan fikihu ko kuma wannan fili na fikihu me yake cewa dangane da wannan al'amari to masha Allahu da wannan tambaya a sannan ya kamata mu san cewa idan za mu ba da amsa irin wannan tambayi ko kuma shigen wannan tambaya din to da Allah muna so idan mutum zai turo mana da shigen irin wannan tambaya ba ma wannan irin tambaya ba ko ma irin tambaya a dinga rubuta suna ko kuma gari idan ma mutum baya so a faɗi sunansa to at least ya rubuta daga wani gari ne ya rubuto tambaya ta domin wanda zai iya ba mu dama mun fahimci gurare daban-daban da muke samun tambayoyi tunda ba wani aiki ba wani amfani zamu da sunan mutum ɗin ko kuma garin da ya turo ɗin ba a'a kurin dai don dai masu sauraron mu su ji yanayin tambayoyi na fitowa daga gurare daban-daban in najeriya ne misali a ce to daga wani state misali ko da mutum ya faɗi sunansa ba in nijar ne ma haka idan ma wasu ƙasashen ne haka do Allah to mu dawo ga tambayar tambayar eh, abun ban mamaki ne a ce mutum ya yi sallah ba da alwala ba ko kuma cikin mantuwa sai daga baya kuma ya fahimci cewa ya yi ta ba da alwala din ba to amma a ce wai wani ya ce in aka yi haka din tun da rashin sani ne a ah, sallarsa ta yi to fi wannan ya saba da duk eh, abubuwan da malamai na fiƙi suka ba da fatuwansu a kai domin ita dai sallah ba ta karɓuwa sai da tsarki sannan ita kanta sallah da yake wajiba ce farilla ce to tana da muƙaddima to an ci kuma muƙaddimatul wajib fa huwa aidan wajibun wani abu wanda zai zama muƙaddima na wajibi to shi ma wajibi saboda haka alwala farilla ce farillanta alwala shine ta saboda ita muƙaddima ce ta sallah waje sallah din wajibi ce to ita ma alwala ta zama wajibi abin da ba zai yiwu ba sai da wannan to wannan ma ya zama wajibi akan wancan kenan saboda haka idan mutum ya tashi ya alwala ko kuma ba alwala ba ka yi sallah ya tashi ya yi sallah bayan ya yi sallan nan sai daga baya ya tuna cewa au ashe wannan sallar tawa da na yi fa ban yi alwala ba to kaga bai yi mukaddima din sallan ba kenan to kaga kuwa tunda baka yi mukaddima din sallah ba balle alwalan nan fa Allah ta'ala da kansa yake cewa da mu in kun tashi yin salla to ku yi alwala to ya kuma gaya mana yadda ma ake alwalan a cikin alkur'ani to sai ka tashi yin sallah din sai baka yi wannan abun da Allah ya ce a yi shi kafin a shiga sallah din ba to ai ko dan adam ya amfani da kwakwalwar kansa ma ba tare ma da ya nemi fatuwan malaman fiki ba zai ga cewa ashe wancan abun da aka ce kafin ka yi shi sai ka yi alwala to tunda ba ka yi alwala ba to bai yi ba kenan to wannan a takaice a dunkule shine cewa malaman fikihu abin da suke nunawa duk wanda ya yi alwala duk wanda ya yi sallah babu alwala to sallar safa ba ta yi ba saboda haka kenan bisa tambayar da kai bawan allah idan kai sallah sai da ka idar sai ka tuno cewa kai ashe wannan sallah fa da na yi na yi ta ne ba tare da alwala ba to ɗayan biyu ne ko dai lokacin da ka tuno ɗin lokaci ya wuce ko kuma lokacin da ka tuno din lokaci bai wuce ba dama idan lokaci bai wuce ba na sallah din to automatically abin da zai biyo baya shine cewa mai shine za ka tashi ne ka je ka yi alwala ka zo ka sake yin wannan sallah din wannan shine abin da malaman fikir suka ba da fatwa kai kana tunowa cewa kai ban eh, sallan nan da na fa ban mata alwala ba kuma ga lokaci ya saura to sai ka tashi sai ka je ka yi alwala ka zo ka sake yin wannan sallah ɗin to idan kuma lokaci ya wuce ba kana kuma lokacin da ya wuce kana kuma da yaƙini ba wai shakku kake ba fa kana da yaƙinin cewa sallar can da na yi ta bayan lokaci ya shige eh, amma fa ba fi sabillahi na tabbatar wa kaina na yi ta ne babu alwala to wannan sallar yaya za ka kasance tun da lokaci ya shige shige nan ita ma ta tafi kenan la abin da za ka yi ita ma dai ana bin ka bashin ta kenan tun da ka yi ta ba cikin tsarki ba kenan saboda haka kenan abin da za ka yi sai ka take yin alwala din sannan ka rama waccan sallah din rama ta ita ma duk da lokacin ta ya shige amma za ka rama ta abinda ake cewa watakila malaman fiƙo sukan kawo wasu misali cewa watakila kai dinnan sallah ce ka yi ta amma ba wai rashin alwala ba a'a wato kamar mutum ne ya yi sallah amma a jikinsa akwai wani guri da najasa misali a jikin tufafinsa akwai najasa so bayan ya idar da sallar sai ya ga wannan najasa din kuma lokaci bai wuce ba to kaga wannan sai ya tashi ya kasance ya yi ya tsarkake wannan gurin da najasa take sannan ya je ya sake yin sallah din to amma idan lokaci ya wuce bayan lokaci ya wuce sannan ya tuno to irin wannan yanayi wasu a cikin fatoyin abin da suke nunawa shine tun da dai lokaci ya wuce ne sannan ya gano to ba lallai ne sai ya tashi ya je ya yi wannan abu ya sa ya canja sallah din da ya ba amma wannan yana buƙatan bincike yana buƙatan kuma fatoyin da ko kuma fatawan mutumin da kake wata kalidi a kai hal wani abu da ya kamata mu ɗauka gaba ɗaya a dunkule shine cewa sallah ba ta inganta ba tare da alwala ba wannan ya kamata ga wannan mai tambayar ya fahimci haka sallah ba ta inganta ba tare da alwala ba wani saboda muhimmancin wannan bahasi mun ɗau lokaci mai tsaho muna bayani akan wannan al'amari domin fi fisabillahi al'amari ne mai muhimmancin gaske ba wai al'amari ne da za mu dan ba da amsa kurin ɗaya biyu shikenan a shige wurin ba duk da cewa tambaya ce guda ɗaya muke ta bayani a kai kuma eh, gashi shi ta ma cinye mana lokacin gaba daya to amma muhimmancin tambayar da kuma amsar da ya kamata a bayar abin da ya sa kenan muka ɗau wannan lokaci amma saboda haka abin da muke bayani gaba shi wannan mai tambayar da kuma kwatankwacin irin wanda suke da wannan tambayar babu wani abu wanda zai sa ka ce wai kayi sallah ba tare da alwala ba wai wani ya ce a'a tun da mantuwa kai wannan mantuwar ta tafi da wannan wajibin na alwala din saboda haka kenan ba lalle ne sai ka sake wannan sallah din ba wannan bayanin da shi wannan mai tambaya yi kuskure ne babba wani ne ma ya gaya masa to ya san cewa ya gaya masa abin da ba daidai ba babu yadda za a yi mutum ya tashi ya yi sallah da ba tare da alwala ba sannan ya zo yana nuna cewa wai sallarsa ta yi tun da mantuwa ne wa ma ya ce da kai duk abin da mutum ya manta mantuwan nan shi shikenan ta tafi da wani abu na wajibi tun da mantuwa ce a ina aka yi wannan magana a wani fikihun kuma ya kamata mu yi hatara dangane da fahimtar yadda abubuwa suke gudana to sai kuma ga kuma lokaci ya yi da wata tambaya za mu bijiro da ita amma ana nuna mana to lokaci ya cika to insha Allah a shirinmu na gaba za mu kawo waɗansu tambayoyin sai amsa su insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tuwan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da ruruta wutar rikici a falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ofishin gudanarwa na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ya yi kira ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa kan ta ɗauki matakin da ya rataya a wuyarta dangane da yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da ruruta wutar rikici da tashe-tashen hankula a falastinu hakanan mataimakin babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan ƙasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye sa'id abu ali ya yi kakausar suka tare da yin allah wadai kan kisan gillar da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wa karamar yarinya mai suna jana zakarna a garin janin wacce ta yi shahada sakamakon harbin ta da bindiga inda ta shiga cikin sahun falasɗinawa da suka rasa rayukansu babu gaira babu dalili mataimakin babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye sa'id abu ali ya kara da bayyana cewa ci gaba da aiwatar da kisan gilla kan ƙananan yaran falasinawa ya kai ga shahadan yara kimanin 61 a wannan shekara kuma ita ce shekarar da aka fi zubar da jinin ƙananan yara a tsawon shekaru masu yawa da suka gabata yana mai nuni da cewa tun farkon wannan shekara ta 2022 zuwa yanzu haka jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kama ƙananan yara 815 kuma zuwa yanzu akwai ƙananan yara kimanin 150 a garkame a gidajen kurkuku kurkukun haramtacciyar kasar ta isra'ila sannan a tsawon shekaru tun daga shekara ta 1967 zuwa yanzu yawan yaran da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kama tare da tsare su a gidajen kurkuku sun haura zuwa dubu hamsin sakamakon haka sa'id abu ali mataimakin babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye ya jaddada yin kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma ƙungiyar tarayyar turai gami da dukkanin ƙungiyoyi da cibiyoyin kula da haƙƙoƙin ƙananan yara a duniya kan suyi yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsu wajen ganin sun kare yaran falasɗinawa daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila abu ali yana mai fayyace cewar dole ne akan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya su sauke nauyin nauyin da ya rate a wuyarsu wajen kare yaran falasinawa daga bakar siyasar zalunci da suke fuskanta daga bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda sa'id abu ali ya gabatar da tambayar cewa har zuwa yaushe za a ci gaba da yin shiru tare da kawar da kai daga ire-iren waɗannan manyan laifukan cin zarafi kan al'ummar falasinu musamman kananan yara da fararen hula da a kullum rana ake aiwatar da kashe-kashen gilla kansu ba tare da rahama ko nuna ruhin ɗan adam dangantaka ba ko kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ba inda hakan yake matsayin jajircewa da mahukuntan yahudawan sahayuniya suke yi a fagen aikata muggan laifuka masu yawa da suke buƙatar bin kadi da nuna rashin amincewa ƙarara tare da ɗaukan matakan gurfanar da su a gaban kotun ƙasa da ƙasa musamman kotun da ke hukunta manyan laifuka a duniya abu ali ya kuma jaddada wajabcin ci gaba da nuna goyon baya ga falastinawa da ƙarfafa su akan tsayin daka wajen ƙalubalantar waɗannan yan matakan wuce gona da iri da kuma yaƙi a fili da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila har al'ummar falastinu ta cimma dukkanin manufofinta da suka haɗa da kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu da kudus zai kasance babban birninta da kwato haƙƙoƙinsu domin rayuwa cikin 'yanci da walwala bayan kawo ƙarshen mame yankunan su da aka kwace da ƙarfin tsiya a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto a farko-farkon wannan shekara ta 2022 kan ire-iren matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar kan ƙananan yara a shekarar da ta gabata ta 2021 inda rahoton ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ke da alhakin aiwatar da kashe-kashen gilla kan kananan yaran falasinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban. da zamu karkari sai Allah kai mu gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin udurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya